kwamishinan 'yan sandan jihar borno alhaji lawal tanko ya ce sa ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen kare lafiya da dukiyar jama'a da ke fadin jihar kwamishinan ya bayyana hakan ne a lokacin da ya ziyarci inda aka samu asarar rayukan wasu jami'an 'yan sanda guda biyar wadda suka bi wata mota kirar gov da wasu mutane guda uku ciki wadda aka tsaye da ita take tsayawa hakan ne ya sa waɗannan jami'an 'yan sanda suka bi wannan mota a guje dab da za su cin masu ne dai sai waɗannan mutane da ke cikin wannan motar gov ɗin suka tada bom din da ke cikin motar wadda ya sanadiyar mutuwansu dukansu uku uku da kuma waɗannan jami'an 'yan sanda su biyar da ke cikin tasu motar wannan lamari dai ya wakana ne da misalin karfe tara da rabi na sabiyar talata akan titin dalori kan hanyar su na shiga maiduguri wadda ake kyautata cewa waɗannan mahara sun fito ne daga dajin sambisa kuma suna kokarin shigowa ne cikin garin maiduguri towards Yeah. in trying to perform their statutory responsibility, oppression is susceptible, they become the victims. As you can see, we lost all the policemen inside the way. Five of them. They are on patrol along this route. kwamishinan 'yan sandan lawal tanko ya ce waɗannan mutane na ƙoƙarin shigowa cikin maiduguri ne kamar yadda ka gani ya shafi mutanenmu ne a daidai lokacin da suke ƙoƙarin gudanar da ayyukansu da suke bin wannan mota da ake zato su biyar ne bom ɗin ya ritsa da su suna gudanar da ayyukansu ne akan wannan titi mintuna goma da tashin bom na farkon ne dai sai aka sake samun tashin wani bom ɗin a ƙauyen amarwa da ke ƙaramar hukumar kwandiga wannan nan ma wani maharin ne da ke cikin wata motar gol ya kutsa cikin jama'a inda ake binciken ababen hawa a babban hanya ya kuma ta da bam din nan take ya kashe wasu mutane guda uku da kuma raunata wasu mutane guda goma sha biyar wanda a yanzu hakan ke karban magani a asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri kamar yadda wata majiya daga asibitin ta tabbatar mana gama ɗaya daga cikin wadda wannan lamari ya shafa da a yanzu haka ke kwanci kan garin asibiti da abin da ke cewa a wajen akwai rokulan na sojoji sai sojojin sun hada da su a wajen sai motocin sun mun kai motoci guda ko ashirin ko talatin ma haka a cikin gosulo da mun kasa wucewa aka kowa ya saya sai bom din a cikin wani mota golf mu muna saye mun fita wayansu mu suna waje wayansu mu suna na. sai bom din sai kuma ya tashi ya yi blastarin namu gaba daya wayansu mu sun mutu wayansu mu kuma sun rayu bayan afkuwar wannan lamarin ne dai aka dinga ganin matasa da ake kira civilian JTF na tsura rabin cikin ababen hawa wanda a wani lokaci mutum ka kwashe awanni uku zuwa hudu kan babban titi don saboda yadda aka tsura rabin cikin musamman ma da aka yi batun cewa waɗannan mahara na ƙoƙarin shigowa da wannan bama cikin garin Maiduguri ne Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya